Yanzu haka 'yan Najeriya da ke zamne a wajen kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da cikon kwanaki 100 na ɗalewar janar Buhari mai ritaya a kan karagar mulkin kasar da ta fi kowace karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Haka ma suna nuna gamsuwarsu yanda fargaba da kuma tsoro ya so makama masu rashin adalci ko da a fannin kasuwarci ne. kamar wuraren sayar da man fetur kamar yan da waɗansu daga cikin 'yan najeriya da ke zamne a nan jamhuriyar nijar suka yi mini ƙarin bayani a yau da safe bari mu soma da wannan mu ci gaban da mun ga an samu dangane da cika kwana 100 da yi ko yanzu alhamdulillah domin mi an samu kama wa'annan mayan-mayan shugabanni wa'anda suke na bangaren boko haram da kuma tattalin da ya dawo na arziki akalla mun gani saboda ni na saya mai zuwa ne ka abalita amma a karon ga gidan mai na an ka zuba min mai naira ɗari ka gani an samu ci gaba a lokacin da mun sai shi har biyu kwanan baya da suka wuce kuma abin da ya ci gaba na in ma ka kara can gaba zuwa gwada ba an ce wani wuri har saba'in ana sama shi ana sai da lita kaga an samu ci gaba dangane daga abin da ya biyo baya kenan to a hakan gama alhamdulillah za mu ciya mun ga ci gaba dangane kaga an samu kai kanka ba gani ba ko shi kana ji a rediyo kanin barayin shanu da sauran wasu abubuwa an kama canji dai kai ba sai ma abin ma yankace zaka faɗa ya ma babu yaka sai dai ka takaita gurgudu abin da dai ka ka fara gani ga rayuwarka yi wannan ma alhamdulillah na lauri abdullahi murata alhamdulillah an samu ci gaba ba dan karamin ba an samu ci gaba walla kuma muna fata Allah ya taimake shi shi ba shi goyon ba 100 bisa 100 ni da yau asara mai sai da notasin illela da gwarbawa da asara da mamman suka da kwanni. daɗi na goma bisa goma bisa ɗari na kai buhari mulki da Allah yi saboda mi saboda mu dai mu matahiya ne mu je kudu mu je arewa mu je ko ina mu je tashe tashi hankulan da ake yi akan rashin samun shugaba na kwarai mu ya damu da mu shi ya samu ka ji daɗi ɗari bisa ɗari bisa ga canza mulki da Allah ya muna saboda kaga mu yanzu a inda muke zuwa ba wani mutum wanda zai zo shi muna wulakanci a sashen neman kuɗi da muke yi wurin sosai muna jin daɗi kwarai fiye da yadda muka biyo can baya saboda mun saba zuwa a ce ai nan kamar na inda muka azaka mu sai a ce ai ba garin mu bane to ba garin mu bane ba Najeriya bace kaga Najeriya ce to yanzu ko babu wannan in mutum ma wannan furra kana dama ka ce a ah, hakku wannan abin ya shaye kun damu da shi kasancewar Nijar da Najeriya dan jumma ne da dan jummai su ma yan Nijar ɗin a nasu ɓangaren, sun soma nuna gamsuwarsu game da cikon kwanaki ɗari na Buhari tare da bayyana irin nasarorin da suke ganin general ɗin mai ritaya ya cimma yan ƙanƙanan kwanakin nan da ya yi a akan karagar mulki a irin tafarki na demokradiyya bari ku ji abin da suke cewa sunana muhammadu sani musa wanda ni dan nijar ne ina zamana a kasuwa birnin gwanni dangane da cika kwana ɗari na buhari mu dai sai mu ce alhamdulillahi tunda mun san najeriya a farko gwargwadon shekarunmu da kuma yanzu alhamdulillahi in mun duba a fannonin da najeriya suke neman agaji ga shugabannin nan su misali kamar tsaro cin hanci da ayyukan yi to kaga an yi banna akallan ba a kasara ba tun kama milkin pdp ake kasar waɗannan wurare a yanzu cikin kwana ɗari in kan lura aikin da ya yi ya lumka fiye da shekaru da sun kai suna aiki tunda kaga a bangaren tattalin arziki kaga ya tadda akallan wurare na mai na biyu kaga ya musu program da yawa na harkacin hanci da karɓar rashawan wannan duka yana nan yana aza tubalaka na yaƙi da wannan al'amura a ɓangaren tsaro mu kama mun san abin da ƙungiyar boko haram take yi a yanzu harka ce ta tsoro harka ce ta sari ka noke abin da suke yi harko yanzu ko sun shage kusu ba za su yi shi ba saboda an hito haza an ba da haɗin kai tun daga sama ƙasa da makwabta kamar mu Nijar Chad Cameroon da kuma sojojin shi na ƙasar shi da shi kan shi da sauran ƙasashen duniya wanda a can harko an rasa wannan tsarin kuma duk ba wani abu ya kawo rashin wannan rashin tsarin ba gwamnatin da ta gabace shi ita ce bata tsara abubuwan ta da kyau ba don haka sai mu ce alhamdulillah mun samu musu murna muna kan mu murna eh, Allah ya ƙara wannan ci gaba da Najeriya ta samu mu ma Allah ya sa mu samu irin ci gaban da ta samu ɗari bisa ɗari. Sunana Mustapha Anni. matsayina na dan Nijar cikar kwana ɗari da Buhari ya biskan mulki gaskiya mu ma da an makwabta mun ji daɗi ɗari bisa ɗari don babban abun jin daɗi shine har yanzu ga radiyo ga da muke saurare ba mu taɓa jin talakawa sun fara kawo matsala bisa ka abu kaza ba sai mu ga kwaɗau radio haɗi cara haka abu ya yi kyau sannan kuma sauyi wanga da ya yi yake sauya mutane sai kaga kowa ya bawa ya kai ba taɓa jin mai ɓatawa ba ga radiyo to shi ma kaga wani ci gaba na mu 'yan nijar muna jin daɗin haka ai yaƙi da cin hanci ai yaƙi da rashawa kaga wannan abun shi ke sa ƙasa ta ci gaba sannan tsaro ya inganta muna ji dai tsaro na ta inganta fara abin mu ma kanmu yana ba mu tsoro amma yanzu kaga mu ma mun ga sauyi haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar